darasi na tafsirin alkur'ani mai girma ma muna cikin suratun nu muna kan ayata 60 zuwa da 61 wanda Allah ya kira yi masu imani kafin mu ci gaba akwai tambayoyi ko tambaya da za mu karanta ba da amsa gwargwadon hali sanan kusa da ƙarshe akwai jawabi da liman zai karanta saboda dokokin da muka karanta ranar farko wasu ba su je su ba ya kamata a sake wato maimaita su saboda wa makunna ma'adudi na hatta na ba aka rasula kafin a kama ka da laifi ya kamata a karanta maka laifin idan ka tsallaka ne wannan kuma abin da ya biyo baya to kai ne ka jawo eh, wannan tambaya din ana cewa tambaya nan shi ne mun yi kasuwa da wani da wani ne na biyo shi ba shi kudi sai bai biya ni ba ya yi biya sai na ce masa akwai wani kaya in zai saya sai ya turo mini kudi sai na cire bashin da bashin da na na bashi kenan ko? da tura masa sauran kudinsa shi na yi laifi gaskiyar magana ka yi laifi shi ne na farko yaudara kai Allah kuma ya hana mumini ya yaudara domin ka yaudare shi da sunan za ka sai kayansa jima'a mu'amalar mu idan wani ya yi laifi a cikin mu'amalar da kuke yi da shi kar kai ga kuskura kai laifi saboda sai na umar cewa yake ba a shafe laifi da laifi bale ma ana shafe laifi ne da kyakkyawan abu na farko yaudarar shi kai na biyu kuma a cikin maganarka akwai ƙarya saboda ka ce akwai kaya kuma babu to kaga wannan laifi ne kuma abinda ma ya sa ka rubuto tambayar saboda laifin ne shi laifin kullum idan ka yi shi baya barin ka ka samu nutsuwa ya tayar ma da hankali wannan in ka yi sa'a kana da imani kyan domin da ya biya ka kudin ka ba za ka turo mana tambaya ba shi ruwa za ka yi amma yanzu tun da Allah ya sa ka yi laifi shi ma ya yi laifi shi in yana da kuɗi ya ƙi biyan ka annabi ya ba shi suna da azalibi da shi annabi ya ce matlul gani zulmun wato jinkirin mawadaci bayan ana bin sa bashi yana da wadata yana ta jinkirta bashi annabi ya ce wannan azalibi da shi kaga sunansa azzalimi sai kuma yanzu ka dora ma kanka sunan mayaudari dukkan ku masu laifi ne a wajen Allah na haka ba haka aike ba wannan abin da kai ba ma ana ce masa kamuwa ba kamuwa kamar wani abu ne wanda na kai shi da hannunsa ya rike sama ne darasa kai kuma da sunan gagaya masa kaga watakila bayan kace akwai kaya babu kaga ƙarya ne kuma kayar da shi wala allama banda waɗannan ƙarerayin guda biyu da yaudarar da kai daya mai yiwuwa sai ka gaya masa farashi domin kila ba zai turo maka kudi a matsayin majihun hali ba watakila ka ce masa ko katon goma ne ko wani abu mai kama da haka arerayin naka suna da yawa a ciki don haka ka ji tsoron allah ka daina irin wannan abu ba daidai ba ne kawai wani ka biyan kudi na ina gaskiyar magana shi kuma ya ji tsoron allah ya biya ka ba sai an saka wasu yi a ciki ba ya Allah mu gyara mu'amalar duk wanda ka san yana bin ka bashi kana da hali ka biya shi hakki ne a kanka amma ka kibiya biya kana da wadata ka duba ba bashin nan fa manzo Allah cewa yi ba zai yi sallah akan wanda ake bin ka bashi wannan har yaushe amma kana ta tara ma kanka gajiya kuma kana da wadata ai ba dai bane sannan jan ran mutum kai ta ja masa rai zan biya kuma ka kibiya biya yaudara ce kai ma kake fufuka ne duka kowa ya shiga cikin laifi to sauran kuma yanzu inda mu amsa wannan tambaya da sake tambayar mu me ya sakamakon kudin inda an baka nan ne zaka ji a baro ta da yawa da haka kawai ka ja bakin ka ka shiru ka nemi gafara a wajen Allah ku yi gaba shi kuma zai je ta jin haushin ka dan na san dole zai je haushin ka ba zai daina ba kullun ya san ka sai ya ce kai shi. amma shi kuma ya manta ya cuce ka ya yaudare ka kuma shi ma to a gyara wani yake assalamu alaikum malam ina da tambaya ne an ce idan mutum ya mutu ya shiga aljanna ya yi aiki mai kyawu ya yi aiki mai kyawu ne a wato ya yi aiki mai kyawu zai samu sakamakon mata aljanna guda saba'in namiji wato namiji kenan tambaya a nan shi ne me sakamakon mata kuma za su samu maza saba'in ne su ma da ya abin yin kafara wai me ne yin kafara a ciki na ya ce Allah ya sa mu dace amin watakila ina tsammanin ko ba komai mai yiwa watakila mai tambayar ko mace ce shi mace ce na farko dai muna gaya wata a aljanna dai babu kishi balle a damu da cewa mijinki ya yi mata kaza kuma za ki samu bambanci ba wannan a cikin gidan aljanna sannan shi kuma wannan hadisi da yake magana akan ai ba ma saba'in ya ambata ba cewa ya yi saba'in da biyu amma kuma hadisin bai inganta ba abin da ya inganta ya tabbata shi ne kowane mutum a gidan aljanna yana da mata biyu ne wannan shi ne ya tabbata a hadisi amma wasu malamai suna cewa mazan da matan duka a tattaru a bar Allah saboda wata magana da ya yi shi Allah a cikin alkur'ani ومن يعمل من a huwa mumin أو أنثى وهو مؤمن haya حياة ba wanda biye imani ya aikata aiki na gari, namiji ne ko mace za mu rayar da shi rayuwa wacce take mai kyau malamai suka ce kenan da namiji da mace kawai za su yi musharaka ne a cikin rayuwar gidan aljanna kuma a wata ayar ma haka ya sake faɗa ya kawo bin zakarin aukunsa yamma bayan ce namiji ne ko mace ke ba za mu tozarta yankin masu abin nan sanyan ya yi magana cikin suratul rahman cewa akwai kasira su tsaro kuma aka ce lan yadda bi sunna in sun qablahum wala jan wannan ma ana siffanta mata ne cewa wani namiji bai taba shafar su ba kafin mazajen su zo ko aljani bai taba shafar su malamai sun kafa dalili akan wannan cewa abu ne wanda ya kamata macen ta yi haƙuri ta bar ma Allah a je aljanna shi ma namijin ya yi haƙuri a bar ma Allah a je aljanna sai a ga yadda Allah zai amma wata mata wacce ta auri mazaje barkatai a duniya saboda ta san akwai masu yawan aure wasu ko dan dalilin mutuwa mijin da yake mutuwa ya basu wasu kuma dan dalilin fitinarsu da rikicinsu suke ta rabuwa da idan mace ta aure ta yi aure wajen sau biyar ko sau shida ko fiye da haka ita ne ba ake ta rigimar in an je lahira mazajen da duk suka aure ta nan suka shiga aljanna ita ma kuma ga ta a aljanna da za a yi da ita ita ne ma kawai aka yi ta magana a kanta amma dai an ce wanda zai ɗauke ta a cikinsu shi ne wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a sau da in ka tara mazaje bakwai sai ka samu wanda ya fi kowa kirki a cikinsu da hali na gari to shi ne ake ganin za ta koma gurinsa amma wancan hadisin da yake magana mata za su zama to har saba'in da biyu a ƙarƙashin namiji ɗaya hadisi na wanda ya tafi bai inganta ba haka abin da ya tabbata shine kowane namiji yana da hurul aini guda biyu wannan shine hadisin da ya zo ya tabbatar sauran Wallafu alam shi yasa malamai suka ce kawai kowace ma mata da kowane namiji ya haƙuri mana tunda Allah ne kawai ya ce wala nufi yanna ku hayatun ba? zan ba shi rayuwa tsarkakekiya to kai haƙuri ka je sai kuma idan kishi ne da mai ji ke ta tambaya bai kamata ku zama ku saba'in ba a ƙarƙashin wani namiji ki yi haƙuri ke ma ki je aljannar a yadda za a yi eh, duk wani kishi wani kuma ki gina aljannar da na yi haƙuri da shi saboda ka yana nuna alamar akwai ɗan jin zafi ba ta san a samu mata saba'in a ƙarƙashin namiji a aljanna don allah ya hukunta haka bayan da zaki wallahi sai ma kishin cire biki za a yi eh, wa za na ma fi su zuri in bin gilli allah ya ce kafin ka shiga aljanna duk wani kishi da wata hasada da mugunta da keta duk sai mun cire su mun zubar za ka shiga aljanna ne tsanin alin ba ka da hasada ba ka da komai sai kawai a zauna lafiya to me ya ciki ba fata an bayyana wannan hadisin da kika kafa hujja da shi ko ake kafa hujja da shi bai inganta ba a nazarin bangaren hadisi da haka ba mu iya cewa kowane mutum zai samu mata sabai ba za mu iya faɗin wannan ba saboda hadisin bai tabbata ba muna fata an wato an gane to banda wannan kuma sai a ah, hukun daga mun ta ne iban eh, da wannan akwai akwai maganar da ya kamata wato mu yi godiya ce za mu yi ga da gwamna da kuma kwamishina na polis a'a saboda mun yi roƙo a nan muka ce da gwamna da kwamishina of polis su ne muke roƙo su sassauta wannan doka ta mashi kuma allah da ikonsa an samu sassauci Ah, haka dai aka gaya mu wadda masu hawa social media su ne zarbi ba hawa nake ba kila masu hawa sun hau sun gani watakila amma sai dai an bani labarin cewa an sassauta ne zuwa sha ɗayan dare daga sha ɗaya za su ci gaba da aikinsu haka kuka gani ko? to muna godiya da aka ji kukanmu kuma aka sassauta Wani ina ga kamar mutane ai sun ji daɗin an sassauta ɗin ko? da saboda haka da gwamna da kwamishina a police muna godiya da zai mun roƙa kuma an saurari kukanmu kuma an tura sai dai tun ranar na ce muku in an sassauta ka kai kokari ka bi doka muna jin na faɗa ranar saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa duk abin da za ka yi zuwa sha ɗaya ka gama saboda wallahi idan kai wasa ka wuce sha ɗaya suka kama ka to in ba a yi sa'a ba fushin 'yan awoyi biyun da suka bakar nan zai da zai dawo a ai gara a gaya ma gaskiya wannan awoyin da suka bayar na hutu na bayarwa sai ka karya dokar baka bi doka ba to shi kenan kai ka jawo makan da kuma za su hukunta ka a lokacin da za a hukunta ka ba wani a gurin kai da su ne don haka kiran da nake muku shi ne an karɓi ku da damuwarku da roƙonku kuma an kalla na ga kowa sai ya bi doka kafin sha ɗaya ka yi ƙoƙari ka tattara a zuwa za ka yi kana wallahi kaza da kaza da kaza a'a kafin sha ɗaya ka yi ƙoƙari duk ka yi abin da za ka yi ka koma saboda ka ga roƙo aka yi an roƙa kuma an yadda sannan na biyu dokar nan sun ce iya watan azumi ne kalai bayan azumi dokar za ta koma yadda take yanzu ka ci alfarmar ramadan don haka kada a zo ranar sallah an wuce ka ɗauka ɗan sanda ya manta bai manta ba wallahi bai manta ba kasan ba sa mantuwa akan wannan abu wallahi ba za su yi mantuwa ba ta haka suna nan suna fako ranar sallah kana fitowa in kai wasa za su ce an ce maka da ba ranar ya azumi yau kana azumi ne ka ce a to daga nan kulki za sha in ba sa dan gara mu gaya maka saboda ka samu abi doka ba na biyu roƙon da muka yi guda biyu ne amma ɗaya ba mu ji amsarsa ba har yanzu kuma za a yi haƙuri za mu sake roƙo eh ai muna ta gaya ma Allah roko baya gajiya yana ba mu ko da dai waɗannan mutane ne amma ne ai roƙon su ɗaya muka balle a ce mun dame su eh a ranar mun roƙi bot cewa mutane suna kuka ba sa samun ruwa har yanzu dai ban dai ji motsin kamar ruwan nan yana ɗan zagayawa ba malama wata bot ana jira haɗa ba mu laifi ba ko ya eh, cewa muka yi muna jira kuma muna roƙo malama wata bot a duba wannan al'amari a gari saboda kuma tun da mun samu walwala har sha ɗayan dare za mu rinka walwala muna shan ruwa yau wato nan ma sai a taimaka nan muna muku addu'a in akwai wani abu na sarkakiya da ya sarkake kuma ku samu damar sake ruwan ba muna roƙon Allah ya warware wannan sarkakiyar a samu ruwan eh, in kuɗi ne babu muna son ya kawo in wuta ne babu muna son ita ma nefa ta shiga in kuma menene dai a ciki duka muna so a kawo sannan ku kuma al'umma ku biya Ko a biya kuɗin ruwa wannan shi ne. gaskiyar magana sannan kamar yadda na gaya muku har yanzu wannan kasar fa ina fa sake jaddadawa fa a dage fa da yi mata addu'a ina fa jaddadawa kasar mun nan a dage da yin addu'a sannan kuma mu gyara laifukanmu yawa wanda biyu san baya yin da kyawu to ya gyara ya yi da kyau wanda ya san yana muna na ayyuka to shi ba ya yi kokari ya daina saboda mu samu mafita a cikin al'amura Allah ubangiji ya ce taimake mu ya zauna mana da kasar mu lafiya ya ba mu gyara mana tattalin arziki mu gyara halayyar mu kuma bude mana kofofin arziki da albarka domin kowa ya samu yadda zai yi ji daɗi za mu ci gaba akan ayar mu ta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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ما منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من نشاء والله سميع عليم بارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بي تفرقوا tafarku irin wa man yattabi khutuwati shaiɗan, wanda duk ya bi tafarki na shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha shaytan yana umarni ne da al kuma wal munkar yana umarni da abin ki walaula fadlullahi alaikum Allah ya ce ba dan falalata da nayi akan ku ba wa rahmatuhu da rahmata da nayi akan ku ba ma zaka minkum min ahadin abada babu wani daga cikin ku wanda zai tsarkaka wato sai shaitan ya halakar da shi walakin Allah sai dai shi Allah yuzakki man yasha wato yana tsarkake wanda ya ga dabari wallahu sami'un alim Allah yana ji da abubuwan da mutane suke faɗi kuma Allah yana sane da halayyar mutane wannan aya kamar yadda na ambata cewa akwai wasu abubuwa da Allah ya ambata wanda shaidan yake yin su a matsayin yaudara da kuma wato jan mutum har sai ya je ya kama shi a cikin tarkon mun yi magana akan kutuwa ta shaitan kuma muna cikin wannan ne sai wato abin nan lokaci ya rutsa daga cikin abin da muka ambata na yadda shaidan ke saka wa mutane akwai sha'awar cikinsu da farji kuma malamai suka ce wannan shi ne abin da ya fi komai maimaituwa a kan ɗan adam wato sha'awar cika ciki ita ce tafi maimaituwa sama da sha'awar da ta shafi ta farji domin watakila za ka ga mutum ya ci abinci watakila sau uku a wuni ko ya ci sau biyu to maimaituwar sha'awar ciki ta fi maimaituwa sama da maimaituwar bukatar farji wannan shi ne abin da malamai suka tafi a kansa sannan na uku mun yi magana akan cewa shedan yana saka ko ya ta wani aiki na haram a wajen abinda da ɗan adam yake yi na sana'a shi ko na saye da sayarwa wanda haramun ne waɗannan abubuwa ne. kuma ba da misali jiya da wasu abubuwa da wasu a cikin sana'arsu shaitan yake kawata musu ko mutum ya zama an ba shi amana ko ta gwamnati ya tara waɗannan kuɗaɗe ya cuci mutane ya riƙe su akan kan aikinsa sannan ya ware wani abu daga cikin abin da ya cuta ko ya ɓoye na cin amana sai ya gina masallaci sai ɗan ya gaya masa ai ka ba mu Allah na shi. wannan ba a karba ya zo a cikin jami'ul abin nan ulum wal hikam na ibnu rajab bin hanbali yana cewa abdullahi ibn umar yake cewa idan zaka kwashi wani abu daga baitul mal da sunan cin amana ba dukiyarka ba ne kawai an sa ka ka zama ka tsare dukiyar mutane ne akan wannan sai zamanto cewa ka kwashi wani abu ko ka haɗa baki da mai gidanka kun kwashi wani abu sannan cikin abin da ka ɗiba wanda ba amince maka da shi ba bisa doka daga gina masallaci aka gina islamiyya ya ce wannan aikin da kai ba a karɓa ba amma su al'umma su je su yi ta sallah a ciki ba abin da ya shafi sallarsu su sallarsu idan sun yi an karɓa kuma islamiyyar ma an karɓa idan ka je kai karatu amma wai shi ya samu lada ya ce babu ya kafa hujja da hadisin annabi da yake inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib to a irin waɗannan aikace aikace dan kasuwa yana samun sa haka duk masu wasu hanyoyi da suke aiki na samun kudi shedan yana kawata musu su handami abin da suka handama na haram amma sai ya kawata musu cewa su je su yi wani abu su ce ma Allah gana ka sauran nasu ne wanda kace ma Allah ɗin ma ga nashi ya ce baya su. saboda al'aslu baka ciro dukiyar daga inda yake halal ba wannan shi ne sharri irin na shaidan wanda yake kawata ba wasu kuma da misali misali waɗanda suke sai da abubuwan da Allah ya haramta misali mai sai da kayan maye ah, wannan shi banda dokar Allah dokar kasar ma bata amince masa ba dokar kasa ma bata yadda ya zama kana safarin ɗin ƙwaya ba ko don ina ga saboda irin waɗannan abubuwa da kila hukuma ta kafa ndla ake ce musu ko yan wane ne masu yaƙi da fataucin ƙwaya ko sha da fatauci ko saboda a hukumance ba a so kuma duk gwamnatin da take da hankali ba za ta iya bari a rinka safarar kwaya a cikin ƙasar ta ba sai dai in ba hankali amma in dai akwai hankali kana mulki ba za ka bari a haukata maka 'ya'yanka ba da jikokinka da matasanka da duk waɗanda suka shiga waɗannan layi a ce kai yanzu ka bari an haukata maka al'ummarka ba sai ka zama sarkin zuwa ya zama sarkin mahaukata kenan ko a dole ne ai da ka bari sau da aka hankali baya da da dokokin kasa da wane ne duka an hana da dokokin Allah duk an hana Allah ya hana shan kwaya ya hana sayar da kayan maye ya haramta kuma ba a kyauta ma da shi duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne saboda hankali tsada gare shi babu inda ake sai da hankali akwai wasu abubuwa a halittar ka idan ka rasa su za a iya kira na wani a saka maka ko? misali ana da shan koda ko? ba ina magana akan wai musulunci ya ce a yi bane akan yadda muke ne tukunan nake magana don kada ka tafi ka ce ko an ce musulunci ma yadda a ni ba wannan nake magana ba tukuna ina magana ne akan abin da yake faruwa a ƙasar. marar lafiya ana dasa masa wani abu a'a ya halatta addini ko bai halatta ba wata matsala ce ta daban sai in mun dokanta a bayanin ilimi an gane kada ka tafi ka ce an ce a'a ba a ce ba muna ba da misali ne kawai cewa duk wani abu da ka sani wanda zai iya yiwa a cire shi a dasawa mutum a jiki ana karawa mutum jini ana dasa masa wani abu ko koda ko na mai kama da haka amma duk da shadashen nan da ake yi har yanzu ina jin likitoci ba su fara da shan hankali ba tsammani nake don ni ban tabbatar ba idan kun tabbatar wani ya fito da gida bane ya ce ai suna dasa hankali wanda duk haukace za a dasa masa wani hankali akwai to kaga kenan da sai da kayan maye ya kure likita anan kuma ya cuci al'umma kuma ya cuci ƙasa ya cuci nan gaban matasa Ya ka shi za irin su saudiya misali in an kama ka da ƙwaya kawai sun lema kai ba'i ka tafi can lahira ka je ka tsare in ka ga ka sai da ƙwaya a lahira ka je ka sai su dai ba za su barka ba saboda kawai za ka cuci al'umma amma anan sai ka ga a kan titi ma wani sai ya tsaya sai ya wubi ya karba ko saboda wani lokacin hukumomin nawa ma sun zama kamar galala ka san galala ko irin da haka mutum sai ya zama kamar wani dolo dolo haka an sa ka aiki amma sai ka zo ka zama kamar wawa kana kallon mutane suna yi kuma ba za ka yi magana ba to wani irin ma'aikaci ne wannan a lokacin haka yake faruwa saboda haka sai ka ga wanda yake sai da kwaya ana girmama shi wanda yake sai da kayan maye ana girmama shi saboda 'yan kudin da ya samu amma fa ya samu kudi ne ta hanyar haukata muku matasa jama'a yanzu in ba kashe in ba kwaya ba kashe kashen nan da kuke ganin ana yi kubutaccen hankali lafiyayye wanda bai taɓa shan kwaya ba hankali ne tsantsansa wanda Allah ya yi za ka iya ɗaukan wuka ka numa wa mutum ba zai yi ba haka sai an sha wani abu an rikita an rikitar da mutum sannan sai zo ya ta yin abubuwa shi yasa dokar kayan maye tana da tsanani a wajen ubangiji wanda ya sha giya kayan maye na ɗaya su ba ya sake sha an gane ya sake su ba daban-daban suke a musulunci daga ƙarshe ma cewa aka sai an shayar da shi wani abu da ake kira gaul a cikin wutar jihar nama menene wannan abu wani jini ne da iwa da ake hadawa sai a yi mif a kwaba jini da iwa wanda yake fitowa daga farjin mazinata wanda suka mutu ba su tuba ba to irin wannan ake shayar da mutumin da yake shan kwaya a wannan tunda ya saba da ya sha abun kyama to bari a hada masa jini da diwa ya rinka sha ana ta irin musifa sannan a cikin al'umma kuma za ka samu wani musulmi ne yake sayarwa mutane irin wannan amma kuma a gefe guda shaidan yana gaya masa cewa ka sayar kawai ka gina musu masallaci sai ka ba ma Allah na wallahi daren ka yake gara kai ta cin balangu da kudin ka ba za a karba ba ba wanda ba Allah ba zai karba ba saboda al'asulu haramun ka dauko so wannan dan yana yin wannan yana tsawatawa mutane ta hanyar da a cikin abin da suke yi na aiki ko na sana'a ko na kasuwanci abin karar haramun na sai shaɗa girin ka kawalwal yana yi yaudararka da wasu tunani na daban na biyar za ka ga shaidan ya zo yana haramtawa yana adontawa mutane abinda aka haramta na daga abinci sai mutum ya ta ganin kamar shi ne abinci kyakkyawa yanzu mai cin alade wanda yake cin alade zai ta tawili akan nama yake ci haka ne ko shedan ne ai ko a lafiyar mutane waɗannan abubuwan a likitance ba wani abu ne wanda idan ka ci zai baka lafiya ba shi yasa ka ga Allah ya haramta shi duk kuma abin da Allah ya haramta wata ƙa'ida ce da malamai suke da ita in dai harabun ne Allah ya ambaci abin haram to idan ka ci sai ya cuce ka duk yadda za ka yi sai cutar wannan abun in ma ka gane in ma ba ka gane ba ashe kenan a cikin haramta maka da aka yi hannuwarka ibada ce sannan hannuwarka kuma lafiyarka yake karewa an haramta giya wanda duk ya sha ba wai hankalinsa kaɗai ba hatta lafiyarsa ya ta taba su ta ba su gane ba ina wani mai shanta ko zai yi bayani babu ko kasan sai ga mutum ya zo yana cewa ai ita karahiya ce ba ta da nasi haka ai shi ne kuduwa ta shaɗan ɗin sai ga mutum ya zo ya tsaya yana cewa wai ta ba ba ta da nasi saboda haka zai sha abunsa to ba mu dawo ga alkur'ani ko ga shari'ar Allah a duniyance kamfanin da ya maka taba ya ce ka sha don ya samu kudi ya gaya maka tana kashe matasa shi ma hankali ne a yin gana da hankali ba za ka sha ba ko inda karara ya rubuta maka taba tana saka maka tana kashe matasa don mai ba a ce furar gero tana kashe matasa ba ba lafiya bace ita da za ka yi kwanciyarka amma wannan ba kuma duk mai sha shi karan kansa ya ji a jikinsa cewa akwai matsala da wannan tabar ta saba masa ko matsalar tari ko matsalar numfashinsa ko matsalar rinuwar jikinsa yana canzawa yana komawa baki ko kuma ta samar masa da kansa ɗayan waɗannan da ya kam dole inda yana shan taba sai ya gaya maka yana jinsu ba zai yi kawai ka ta sha kafin nan ka kuma shi musulunci harabun ne a cuce ka kuma harabun ne ka cuci kanka to da haka za ga hatta a abinci shaidan yana zuwa yana kawatawa masu yi domin su bi kutuwa ta shedan sai ya nuna musu cewa ai ba komai ba ne ai kawai daga cikin abin da shedan yake yi wa mutane na kutuwa ta shi ne ya kawata musu alfasha yana ne alfasha idan mun zo fa innahu ya murbin fasha ya yi magana a kai. na shida shi da ya tazyinu su wa huwa darar shedan sai zo ya rinka adonta maka mummunan abu abu ne maras kyau amma sai ya kawata maka har ma a ta musu da kai a kansa yanzu wanda zai zauna ya ta karta misali ko ya kama dara ko lido nawa ake samu a ciki amma mai yinsa za ka samu in ka kana gaya masa sai ya samu wani tawili da zai baka ya ta kokarin kare wannan abun saboda shaidan ne yake tusa masa abu karara ba shi da amfani amma kana ta musu a kansa kana neman sai ka kare shi idan ya yi ta kokarin karewa fa ya rasa yadda zai iya fita duk ta ko ina ba shi da hujjoji abin da zai gaya maka kawai sai ce maka kabarin mu fa da kai ba ɗaya ba ne eh wai yanzu shi kabar shi in ya je kabarinsa zai gani amma idan ka ɗauki wannan shi ma shaidan ne yau da rai ka domin duk abin da kana jiran sai ka shiga kabari a kabari fa baban kama ba zai kai ma gudumawa ba mahaifiyar kama ba za ta kai ma gudumawa ba wanda zai kai maka gudumawa amma kana cewa ka shiga cikin kabarin kuma da wannan abu kuma dan an hana ka wannan abun saboda kawatawa irin na shaɗan? wato sannan kuma abu na bakwai shine tazyidul munkar wa huwa al-mazmum shi al-munkar abu ne wanda yake naki abu ne wanda shari'a bata so amma sai shedan ya rinka kawata maka shi sai kai tai duk wanda ya so ya fitar da kai daga kan wannan wato ba za ka yarda da shi ba kuma gashi abun abun ki ne karara amma duk da haka za ka tsaya kai ta jayayya a kansa sai ka kare wannan al'amari din abu na takwas shi ne alkaunu bila ilmin alallah wannan kamar ya fi kowanne ma hatsari cewa ka rinka magana ka ɗora ma Allah magana kuma maganar bila ilmin ba tare da ilmi ba kuma alallahi ka rinka faɗan magana akan Allah Allah ba abin wasa ba ne shedan yana zuwa ya tsawata wa mutum faɗan maganar da Allah ba shi ne faɗe ta ba kuma ya jingina ta ga Allah wannan ya fi samun malamai wani Allah yana son sai ya burge ko wani Allah yana son ya gaya wa mutane abin da suke so ko kuma yana neman shuhura ko na abu mai kama da haka ya rinka faɗan abin da Allah bai faɗa ba kuma ya ɗora mutane a kansa wannan babbar musifa ce kuma bala'i ne kuma ƙarshen wuta ne idan ba an tuba ba saboda ka faɗi wata magana akan annabi ma baka tabbatar ba ya ce duk wanda ya karya a kai na da gangan to ya shirya zamansa a wuta ina kuma ga ka faɗa akan Allah kuma Allah bai faɗa ba wani lokacin kuma yana samun wasu saboda abinci da suka ɗan fara ci suka fara jin daɗinsa sai mutum ya rinka ƙago wasu maganganu yana faɗa a gindin teburin mai shayi ta zama bambita da madara da obaltin da indomin sai ka rinka cewa ai Allah ya ce kuma ya ce kuma ba ka da ilimi akan wannan abu shi ma yana samun wasu mutane alayyati halin magana a kan Allah babu ilimi don jalci ga malami ga jahili ko ma abu na tara da shaidan yake kawata wa mutane shi ne an lil lilfakari walhaja, wa amuwa shaidan yana zuwa yanzu da za a ce kowa na neman eh, wani abu za a gyara masallaci wani abu dai mai kyau haka kuma kana da abin da za ka iya bayarwa a sai sai ɗan yago ya rinka saka maka kuduwa irin wannan matakan nasa rinka cewa in ka biya musu talauci za ka wallahi inda duk abin da suka nabi taimako sai ka saka za ka talauci sai a rinka baka tsoro da talauci hatta wasu wadda suke satar dukiyar gwamnati abinda kawai suke jin tsoro shine talauci wani kuma kawai abin da yake tsoro wai shine kada ya mutu ƴaƴan su sha wahala ƴaƴan da ko addu'a ba za su maka ba in ba su aka yi ya tsiya ma kila za ku kare to sai ga mutum ya dan tsaro kayan gwamnati ya zo ya aji saboda yana tunanin wai ‘ya'yansa kar su sha wahala shi mutum wanda kaga ya zo duniya idan Allah bai rubuta masa arziki ba to kai baka isa ka rubuta mashi arziki ba duk wanda ka ga ya yi kudin ya samu arzikin Allah ne ya rubuta amma ba babansa ba ne yake da hannu wajen cewa sai wannan kudin ya zauna saboda haka kowa da arzikinsa yake zuwa amma za ka ga wani ya tattara abubuwa ya aje har ma abin ya zame masa musifa ta shiga wuta amma kuma wai dan ƴaƴa yake waɗannan abubuwa a yi ƙoƙari dai ka ciyar da su da haram a ka ciyar da su da halal ka yi musu duk abin da ya kamata amma kada ka ɗebo haram domin hisabin a kan ka yake ba a kansu ba Sai za ka amsa ma Allah duk tambayoyin da za ba ‘ya'yanka ne za su amsa ba da ka sai zo rinka ka tsoro da tsoratar da kai da talauci kar kai yanzu an kada samu admission misali na yi ba kai wasu admission ba na secondary sai kawai ba ya ce makarantu ma ba zai yi ba wa ya gaya maka ba fara ba za a ce ba zai yi wani yake cewa ba ka tambaya ba ba za ka ce ba za ka sai in ka tambaya su wannan ya kashe gwiwar wasu mutane saboda shi ne ya tusa musu talauci ya ana musu ne ma sai ya sa musu ne ne kuma mutum ya ta zama na a guda goma sha biyu shi da ya fi kari kuma a kan kuma ba ta wannan shi ma mata da shi da kusan nauyin ne da kan sai shi ne ya ce kawata masa wasu abu ka rinka haramtar da abin da Allah ya haɗa wannan shi ma yana samun malamai haka kawai shi ka wuce da wanda kabbara kana haramta abu da nan da Allah na ta ka zake kawai ke kai ana ba kabbara musamman in ya tafi wasu mutane da ke da ba tare da su kan tafiya ta kake sai kai ta tsaro wasu abubuwa kana neman sai ka kora su so shekan yana shiga ta aure da tabbata ko ne Allah za a bi da yana yi wa yana bayyana wa wasu haramta abin da Allah bai haramta shi ba saboda kawai wasu mutane da wanda ba sa tare da su wato suke aikata waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwa kuma na sha uku shi ne tafkidul usra bin salat wanda shi ba shi kanta yake shigowa ka ga yan mutane kana kuma ka awa amma sai Allah ya tarbe ka da kamar rashin sai ka dage da tsawa musamman wannan matar da take da da in ka take da matar da to sai ka take sai ka fara ganin amfanin ta to sai ka ga cewa fa yanzu shedan ya shiga cikin haka wani ba za ƴaƴan su sai shedan ya yaudare su ne buga ba su cikin sai kuma ya dawo aikacin malamai wai yanzu a je wajen malam ko za a samu sosai ba ma da kake yi ne halitta ba kauna in ya halitta ba kuma zan ce kawai duk abin da malami ya kuɗi ba shi ne ke halatta in ba Allah ne ya halatta ba halatta shi ne gaskiyar magana to da ka daina bin wani ne kawai wani ya rota ta wanda ba shi ke to shedan ne ya lokacin da ka sake gashi yanzu kama da sai an dawo sannan a gefe guda babanka da uwarka da wanda da kanita da danginta duk yanzu abokan gaba ne domin ba sa so ka kake mushiya ka kake nan shi nan ya ne kuma a ganin amar da kake kallo idan ka yi kamar wato ka guda da sunan kare na kuma muna ba ka shawara matar da gari ke tsara da gaske kuma ka kyauta ta mata idan talauci ya wuce ta ku sai mata ba a kan ta aka fara ba sai hakuri za ku yi tafiya haka har lokacin da Allah zai kawo da amma saki matsala ce wani lokaci shi za Allah baya matsala ce to ana cewa lokaci ya yi kuma kun kare amma dai za mu zama wannan shafarar da yawa wanda da nan yake domin ya fatar da mutane Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu daga shida ya Allah ya muku albarka Allah ya tsare da malaya ah, akwai magana da ba ta zai don yana kuma yin gina da ka tsaya akwai bayani da liman zai yi dama muna sosai mutane sun zo da suke biya tarwar kwari na

wanda ya mata. Saboda kuma ilimin ciwo da jama'a kowa da ya yi muna da kuma mutane da Allah da ya hakuri da juna da kan da zai yi hakuri da mutane mutane su ma su hakuri da Allah da mu ba da kwana da wata da ke da shirin da ta suka an tabbata cikin waɗannan kwanakin da Allah ta saba da kada mutum da mutum da ruwa ta ko wani ke ko da ya zai ko shi da Allah kowa ya koyi da abubuwan da aka tafi da abin su domin mu samu lafiya kuma muna mutum ya gafarta mana ne saboda ka da Allah ai hakuri da shi akwai wani yanzu da ka kuɗi ya ba mu da ni ba na ciki kai ba ka ciki sai kai na da shi ne tsallaci sabatu na neman lima kamfani ya ba su miliyan daya Thank you.

wannan kuma kai ka wani saboda ka idan an dace kai kabbara da nuna girman Allah wanda ka kabbara take amsa cewa Allah ya dafa mai girma amma kada kai kabbara ke shakiyanci wannan a ɗakin Allah kake kuma a hannun Allah kake kuma ba za ka fita ikon Allah ko da kowa ya ya yi wannan kuma yin yadda ne kakan da yake da ba ko ma na ne ba na da ya ce su duk da nan ba duk da dama ya sa ba da bi shekara yana turo kuma yan gabe da ne ba ka kada ka yi tsammani suna kuna da kana da ni ba da kai ma ba ka da yan agaji ba kuma na kuma na ga takardar ba a nan agajin za ta ba shi dai yana tafa yawa za mu kula da su ba wani jama'a za mu saka tattar wasu cikin addu'a ina ga yawo wannan addu'ar na yin kai ko cikin dare na ta yi